sauraro Assalamu alaikum kana tare da kami sale ne daga sashen Hausa na Radio France International cikin shirin mu zagaye duniya wanda ke tacewa gami da zakulo wasu daga cikin muhimman labarai da rahotannin da suka gabata a makon da ya kare, domin bitar su dama ko masu iya magana kan ce waiwaye adan tafiya. Daga cikin labaran da shirin na wannan makon zai bitar su akwai rahoton kai hari da 'yan bindiga suka yi a najeriya a wata majami'ar katolika da ke o na jihar ondo sai kuma batun jam'iyyar apc mai mulkin najeriya da ta zaɓo tsohon gwamnan jihar lagos a suwaju bola ahmad tinubu a matsayin ɗan takararta a zaben shugaban ƙasar a shekara mai zuwa a chadu kuwa kotun ƙasar ce ta zartar da hukuncin ɗaurin shekara ɗaya ga wasu 'yan adawa shida da ake tsare da su biyo bayan zanga-zangar nuna kyamar faransa da ta rikide zuwa tarzoma a wannan ƙasa hakanan kuma shirin na zagaye duniya zai kuma waiwayi halin da ake ciki a ƙasar ukraine bayan da ta ce tana asarar soja akalla ɗari a kowace rana tun bayan da rasha ta ƙaddamar da mamaya domin ƙwace ikon ƙasar to madalla bari mu faro shirin da batun ta'addanci inda 'yan bindiga a Najeriya suka kai wani ƙazamin hari a wata majami'a Katolika da ke Owo a jihar Ondo, inda suka kashe mutane da dama tare da raunata wasu. Gama abin da kakakin gwamnan jihar Richard Olabode ke cewa. So as, as speak officially the casualty figure is 21. Yanzu da muke magana da kai adadin mutanen da suka mutu ya kai 21 kuma ina tabbatar maka cewa ana daukar duk matakan da suka dace domin gano waɗanda suka aikata wannan aika-aika domin gurfanar da su a gaban shari'a. Gwamna ya faɗa a lokuta da dama uh, wannan ba wai hari ne kawai ga uwo ba hari ne akan jama'ar jihar Ondo kuma hari ne akan jama'ar kudu maso yamma abu ne mai tada hankali a takaice. Daga batun tsaro bari mu koma kan batun siyasa inda a jam'iyyar APC da ke mulkin Najeriya ta zaɓi tsohon gwamnan jihar Legas a Suwaju Bola Ahmad Tinubu a matsayin ɗan takararta a zaben shugaban ƙasar na shekara mai zuwa bayan da ya samu gagaruman nasara a zaben fidda gwani da aka kammala a safiyar Laraba wannan makon da muka yi ban kwana da shi. wakilinmu na abuja muhammad kabir yusuf ne ya kawo mana wannan rahoton asiwaju bola ahmed tinubu having scored the highest number of broadcasts is hereby declared winner gwamnan jihar kebbi kenan atiku bagudo yake bayyana sanata bola ahmed tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben fidda gwanin da jam'iyyar apc mai mulki a kasar ya yi da kuri'u 1271 shi kuma tinubun bayan godiya da yawa 'yan jam'iyyar tasu ya yi alkawarin cewar zai duk abin da ya kamata wajen tabbatar da adalci tun daga wannan rana. How to do everything possible to ensure justice to start from day one. Na tambaya Alhaji da tukulkul ɗaya wakilan da suka yi wannan zaɓe, ko me zai ce na da wannan zaɓe na Tinubu? To alhamdulillah mun gode wa jama'a hususan jama'ar jihar Kano yadda fito kwanmu da kwarkwatar mu muka saka wa ahmed tinubu mu gaba ɗaya kuma wannan shi ya tabbatar mana da shi ya zama ɗan takarar shugabancin wannan ƙasa da yardar Allah kuma shi zai zama shugaban ƙasa a wannan tamu. Shi ma faru su daga jihar Kebbi cewa ya yi zaben Tinubu shi ne fi alkhairi. Gaskiya zaben Tinubu zaɓe ne wanda a daidai saboda Tinubu yana da gogewa ta kowane fanni. tsohon ministan sufuri rotumi abeci shine wanda ya zo na biyu da dari uku da sha shida sai taimakin shugaban kasar farfesa ya yemi banjo wanda zo na uku da da dari biyu talatin da biyar mahmud kabir yusuf abuja ya hausa To sai dai yayin da jam'iyyun siyasa a Najeriya suka kammala zaben fidda gwani domin samun 'yan takara da za su shige musu gaba a zaben shugaban kasar na shekara mai zuwa. Ɗaya daga cikin dattawan Najeriya Alhaji Isyaku Ibrahim ya buƙaci ganin an warware yajin aikin malaman jami'a da kuma ɗaukar aƙalla 'yan sanda miliyan ɗaya kafin lokacin da za a gudanar da zaben mai zuwa. Ga abin da ya wa Bashir Ibrahim Idris a tattaunawar su. Ina kiran ministan ilimi Malam Adamu Adamu ya yi ƙoƙari ya ga yadda za su daidaita da malaman makarantu na university a buɗe all the universities domin ya ‘ya'yanmu su koma karatu. Number two shi ne a yi sure a sami janar Buhari a yi recruiting police one million a ƙasar nan wanda za su yi ƙoƙarin a kawo kwanciyar hankali da yadda mutane za su tafi tafiyensu su yi kasuwancinsu ba tare da fargaban za a raunana musu ba. ai ana muna dariya cewa ba mu san ma'anan security ba kuma ba ma son zaman lafiya a ƙasa mu shi yasa muke da masu mulki suke da wannan irin rashin lura da matsalan da ake ciki wato bai ma dace a fara maganar zaɓe ba dole shi an shawo kan waɗannan matsaloli shine na ga masu mulkin zukatansu ya daskare a ce wai gwamnatin buhari Ba ta iya yin ƙoƙarin a tabbatar an samu tsari ga manoma da ke zuwa su yi noma ba sai a zo a ce wai mutum ya zo ya yi ɗibi manoma da iyalansu sannan kuma a ce a je a biya kuɗi kuma a ce inda za a biya kuɗin nan za a biya kuɗi ne a bank. To daga Najeriya bari mu leƙa makwabciyar ta Nijar inda a makon da muka yi bankwana da shi ne shugaban kasar bazum muhammad ya sake gabatar da bukatar yin afuwa ga masu dauke da makamai a kasar domin ganin sun sake komawa cikin al'umma don gudanar da harkokinsu na yau da kullum yayin da yake jawabi ga jama'ar makwallandi da ke yankin torodi kusa da iyakar burkina faso shugaban ya ce ko da yaushe kofarsu a buɗe take domin karɓar mutanen da ke shirye wajen yin watsi da aikata wannan mummunan aikin da suke yi don komawa cikin al'umma ga kaɗan daga cikin kalamansa. Yan bindiga da na sani a baya da yanzu haka suke ci gaba da aiki ba su da wata alaƙa da addinin musulunci sun canza salon aiki da yadda aka saba gani a baya ga wannan zamani. Na wannan lokaci ya fi muni ganin ta yadda yan bindigar ke gudanar da ayyukansu ba tare da sun canza alkiblarsu ba ta samun makudan kudade da wasu kalilan ke amfana da su. mutanen da ke gudanar da ayyukan fasa kwabari kamar yadda suka saba na dauniyar kawo ziyara nan don na gane wa idanuna zahiri halin da kuke ciki ga waɗannan mutane da suka saki hanya tsawon lokaci har kullum ina mai tunatar da su da cewa ko da yaushe kofa ta a buɗe take rayuwar da suke yi ba ta da wani tasiri babu riba rayuwa cikin kunci da bakin ciki qui n'a qui ne rime absolument à rien. A yanzu kuma shirin na mu zagaye duniya zai leƙa ƙasar Chadi. Inda kotun ƙasar ta zartar da hukuncin ɗaurin shekara guda ga wasu 'yan adawar ƙasar shida biyo bayan tsare su da aka yi sanadiyar zanga-zangar nuna kyamar Faransa da ta rikide zuwa tarzoma a wannan ƙasa. Domin jin tasirin wannan hukunci da makomar siyasar ƙasar ta Chadi, Abdullahi Isa ya tattauna da ɗan Juma mai nasara masanin siyasar ƙasashen tafkin Chadi ga kuma abin da ya shaida masa yanzu kowa yana iya cewa shekara guda da aka ba da rabi don a yi rukun ƙwaryen nan shekara guda da rabin nan ba za su isa ba an yi shekara guda da ja ta wuce saura wata shida to cikin wata shida na abin da ya saura ba za a iya shi ba kenan sai an koma an yi nazari an ga watanni nawa za a kara kan shekara guda da rabin da aka ce da farko to wannan duka shi ma sai an yi cikin hankali da kwanci hankali to in ba a yi shi ba a cikin kwanciyar hankali lalle zai kawo darura kenan mutum da yawa abin yadda take tahiya a cadi yana ba su holgaba allah sa dai a samu a bi hanyoyi wanda za ta maido kwanciyar hankali a cadi tun da yake kasan cadi ita ma tana cikin kasashe wanda suke fama da 'yan adawan nan wanda suke jehe-jehe eh, chad tana cikin jesang sahel tana cikin kuma commission basan de lac chad a makon da ya kare ne kuma kungiyar ecowas ta nuna ɓacin ranta game da matakin da hukumomin sojin mali suka ɗauka na sake tsawaita lokacin miƙa mulki ga farar hula a ƙasar a cewar ecowas a cewar ecowas akwai matukar takaici ana tsaka da ganawar cimma matsaya suka ci karo da wannan mataki mai matukar ban takaici to daga mali bari shirin ya karkata akalarsa zuwa tunusiya inda a litinin ɗin makon da muka yi bankwana da shi ne alƙalan ƙasar ta tunisia suka fara yajin aiki na tsawon mako guda tare da gudanar da zanga-zanga domin nuna fushinsu kan matakin da shugaban ƙasar ya ɗauka na kora aƙalla alƙalai hamsin da bakwai bayan da ya zarge su da batun cin hanci da rashawa. abdulrahman Gambo Ahmad ne ya haɗa mana wannan rahoton. A makon jiya ne shugaba Kai Sa'id ya sallami alkalai hamsin da bakwai daga bakin aikinsu yana mai zargin su da cin hanci da rashawa da kuma ba da kariya ga in ta'adda a cewar sa Ana kallon matakin da ya ɗauka a baya-bayan nan a matsayin wani sabon ci gaba da gudanar da mulkin kama karya shi kaɗai a ƙasar ta Tunisia da ke yankin arewacin Afirka. Ɗaya daga cikin manyan alƙalan ƙasar Hammadi Rahmani ya ce sun gudanar da taro a Asabar ɗin da ta gabata a tsakaninsu kuma sun amince da yawu guda da su dakatar da duk wani aikin shari'a game da soma zanga-zanga shugaban kungiyar alkalin tunisia anas samaidi ya ce akwai yiwuwar zanga-zangar su ta zarta tsawon mako guda wasu daga cikin alkalin da aka sallama sun ce babban musabbabin korarsu shine don sun ƙi baiwa ministan shari'a da sauran makusantan shugaban kasar damar yi musu katsalandan a cikin ayyukansu cikin makon dai da ya gabata akalla mutane ashirin ne mayakan adp suka kashe a wani sabon hari da suka kai yankin Ituri da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Shamsiya Haruna ce ta kawo mana wannan rahoton. An kai harin ne cikin dare a ƙauyen Buwanasura da ke yankin Irumu kamar yadda hukumomin ƙasar suka bayyana a shafin Twitter. Ituri da lardin Kivu ta Arewa na fama da har-haren ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai waɗanda yawancinsu suka yada zango a yankin gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Hukumar tsaron ƙasar dai ta ce ana zargin ƙungiyar ADF da ke ikirarin jihadi da alhakin kai harin. ko da yake an kai wa adf hari a wani farmakin haɗin gwiwa da dakarun gwamnati da na uganda suka kaddamar a watan nuwambar bara bayan hare-haren bama-bamai a kampala babban birnin ƙasar ta uganda a cikin watan maris akalla mutane talatin ne ake zargin 'yan tawayen suka kashe arewacin kivu sannan sama da mutane hamsin ne suka mutu a wani hari na kwanaki biyu da suka kai ƙauyukan irimu ana zargin ƙungiyar adf da aikata kisan kiyashi sace-sacen mutane inda aka yi kiyasin adadin rayukan da ta kashe ya kai dubbai a ƙasar tun daga watan afrilun 2019 wasu har-hare da aka kaddamar a gabashin ƙasar adf ta ɗauki alhakin kaiwa kuma tuni ƙungiyar is ta bayyana ƙungiyar a matsayin reshenta da ke yankin tsakiyar afirka jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo inda sarkin belgium philip ya kai ziyarar birnin kinshasa a jamhuriyar demokuraɗiyyar congon ziyarar wacce irinta ce ta farko tsakanin ƙasar da ta yi wa mulkin mallaka ahmad abba ni ya kawo mana wannan rahoton shugaban ƙasar felix shisekedi da mai ɗakinsa da kuma wasu manyan jami'an gwamnati da 'yan siyasa daban-daban ne suka hallara a filin jirgin saman kinshasa domin tarbar sarki philip da uwar gidansa matilde da tawagar gwamnatin belgium Wannan ziyarar masarautar Belgium ita ce ta farko tun bayan wacce mahaifin Philip wato sarki Albert na biyu ya kai a shekarar 2010 sau biyu ake ɗage ziyarar sarki Philip zuwa jamhuriyar demokradiyyar Congo. An ɗage ziyarar farko a shekarar 2010 saboda ɓarkewar annobar corona sannan a farkon wannan shekara saboda yaƙin Rasha da Ukraine. yayin bukin cika shekaru 60 na samun yanci da jamhuriyar demokradiyyar congo ta yi shekaru biyu da suka gabata masarautar belgium da ta yi mata mulkin mallaka ta aikewa shugaba felix chisekedi da al'ummar kasar wasika sarki philip wanda ke mulki tun shekarar 2013 yayi nadama da ayyukan cin zarafi da rashin tausayi da aka yi lokacin mulkin kakansa leopold na biyu wanda ya mayar da Congo tamkar dukiyarsa a shekarun 1885 zuwa 1908. Daga can kasar Somaliya kuwa a ranar Alhamis ɗin makon da ya gabata ne aka rantsar da Hassan Sheikh Mohamud a matsayin sabon shugaban kasar a Magadishu babban birnin kasar cikin wani kwarya-kwaryen biki da ya samu halartar kaɗan daga cikin shugabannin Afirka. Abubakar Isa ɗan dagwane ya haɗa mana wannan rahoto. shugabannin kasashen masar habasha jibuti da kenya ne suka halarci bikin a magadishu kuma a jawabinsa shugaban ya ce babban aikin da ke gaban shi shine samar da zaman lafiya a somaliya yana mai cewar hakan ba zai yiwu ba sai ya sami haɗin kan tsaffin shugabannin ƙasar biyu don samun dabarun da zai tunkari wannan aiki sabon shugaban dai ya ce ya gaji ƙasar da ke cike da tashe-tashen hankula fari da kuma yunwa ko da yake dai ya alakanta matsalar ta fari da sauyin yanayi da kuma rushewa manya-manyan tsare-tsaren tallafa al'umma na gwamnati a baya-bayan nan dai shugaba hassan ya ziyarci kasashe makwabta a wani mataki na lalubo bakin zaren yadda zai tunkari wannan matsala ta somaliya To yanzu kuma shirin na zagaye duniya zai waiwayi rikicin Rasha da Ukraine, inda ƙasar Ukraine ta ce tana asarar soja akalla ɗari da ake kashe mata a kowace rana a yakin da ake fafatawa tsakanin rasha da ita tun bayan da rasha ta kaddamar da mamayan karba ikon ƙasar a watan fabrairun da ya gabata yayin da kuma ta ce akwai akalla wasu sojojinta 500 da ke samun raunuka bashir ibrahim idris ne ya kawo mana wannan rahoton a makon da ya gabata ministan tsaron Kasar oleksiy resnikov ya bayyana haka inda yake cewa halin da ake ciki a bakin dagar da ake musayar wuta tsakanin bangarorin biyu na da matukar wahala reznikov ya ce sojojin rasha na ci gaba da jajircewa da kuma kutsawa yayin da dakarun ukraine ke nuna turjiya abin da sa ake kashe musu sojoji a akalla ɗari kowace rana bayan kusan ɗari biyar da suke samun raunuka shugaba volodymyr zelensky ya ce makomar donbass wadda ke ɗauke da masana'antu na tattare da samun nasarar da dakarunsu za su yi a severodonetsk wanda tuni dakarun rasha suka kwace iko da akasarinsa a jawabin da yi wa jama'ar kasar yammacin jiya zelensky ya bayyana fafatawar a matsayin mafi wahala daga cikin yakin da dakarun kasar ke yi gwamnan ligans sarge gede ya bayyana cewar dakarun ukraine za su kwato birnin severodonex a cikin kwanaki biyu zuwa uku masu zuwa Duk dai a makon da ya gabata muka kawo muku labarin ma'aikatan jirgin sama a Faransa suka shiga yajin aiki don neman a ƙara musu albashi. Tuni hukumomin kula da filin jirgin sama na Charles da ke birnin Paris da ke Faransan suka buƙaci kamfanonin jiragen sama da su takaita adajin jiragen da za su yi balaguro daga tsakanin karfe biyar na safiya zuwa karfe biyu na rana Alhamis din makon da ya gabata. Kamfanin jirgin sama na Air France ya ce, tuni ya soke tashin jirage har 85 daga tafiyar dogo da kuma gajeren zango. To daga can zauren Majalisar Ɗinkin Duniya kuwa majalisar ce ta yi gargaɗin cewar ƙasashe matalauta za su fuskanci ukubar matsin ƙarancin abinci da ake fama da shi wanda yaƙin Ukraine ya daɗa zafafa shi abinda zai sa a rinka sayar musu da kayan abinci kaɗan a farashi mai yawa. Abdurrahman Gamba Ahmad ne ya kawo mana wannan rahoto. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kudaden da ake kashewa wajen sayan abinci a duniya zai kai kusan dala tiriliyan biyu a wannan shekara. Saboda yadda yakin Ukraine ya sanya tsadar hatsi a duniya. Hukumar ta ce tsadar hatsin da kuɗin fito za su taimaka gaya wajen biyan kuɗaɗe da yawa kafin samun abincin da jama'a za su ci musamman ma a ƙasashe masu tasowa. hukumar ta yi hasashen cewar za a samu karin kudaden da ake kashewa wajen sayan abinci a wannan shekara da zai kai dala biliyan 51 a wannan shekarar maimakon dala biliyan 49 da aka gani bara sanarwar hukumar ta ce kasashe matalauta ne za su fi jin raɗaɗin wannan matsala cikin su har da kasashen da ke yankin kudu da sahara na afirka waɗanda za su fuskanci hawan farashi duk da raguwar hatsin da ake shiga da shi yankin hukumar ta ce za a samu raguwar abincin da ake nomawa a bana a karan farko cikin shekaru hudu yayin da a karan farko za a samu raguwar hatsin da ake amfani da shi wanda shi ne irinsa na farko a cikin shekaru ashirin To a ƙasar Amurka kuwa kwamitin da ke binciken harin da wasu 'yan daba suka kai majalisar dokokin ƙasar ta Amurka ne a shekarar da ta gabata ya zargi tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da yunkurin juyin mulki a sanadiyar abin da 'yan daban suka yi. sakamakon binciken farko da aka yi na tsawon shekara guda kwamitin na musamman ya yi kokarin nemo mafita kan kokarin da tsohon shugaban kasar trump ya yi na kawo rudani a sakamakon zaben kasar na shekarar 2020 da joe biden ya lashe lokuta kaɗan kafin hakan shugaban kwamitin ɗan jam'iyyar democrat ben thompson ya zargi trump da kulla wannan makarkashiya kwamitin ya kuma yi amfani da shaidun da wasu daga cikin manyan amintattun trump suka bayar ciki har da tsohon babban lauyan gwamnati bill barr da kuma babban hadiminsa a zaman kwamitin da aka yi na ranar alhamis ɗin makon da ya gabata da kuma na sauran biyar ɗin da za a yi a makonni masu zuwa zai mayar da hankali ne kan rawar da ya taka akan ƙoƙarin ci gaba da zama a matsayinsa ta hanyar tauye ƙuri'un miliyoyin mutane bayan sauraron ƙarar trump ya sake yin kakkausar suka game da zargin da ake masa inda yake zargin kwamitin da nuna san kai jami'ar 'yan sandan capitol catherine edwards wacce ta kasance a wajen da aka balla katangar farko ta bayyana irin raunukan da ta samu a aron gamar da suka yi da 'yan kungiyar da suka tada tarzoma kwamitin da bai bayyana matakin da yake shirin ɗauka ba na gaba bayan kammala zaman sauraron ƙarar. amma ana sa ran zai sake gabatar da wani rahoto na ƙarshe a nan gaba To da haka ne kuma shirin na mu zagaye duniya da ke bitar wasu daga cikin labaran makon da ya gabata ke karkarewa a madadin abokan aiki da dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma Hassan Alhassan Suleja da ya sarrafa na'ura. Ka misali daga sashen Hausa na Radio France International ke cewa a huta lafiya.